This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a da nomad da dalol da kuma niya. Kuna iya kama mu kuma kai tsaye a duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirin mu na safiyar Alhamis 27 ga watan Oktobar shekarar 2015. Tare nake da Jummai Ali daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu za mu fara da jin kanin labaran duniya. Girgizar ƙasar da ta aku a ƙasar Afghanistan jiya Litinin ta kashe mutane da dama a ƙasashen Afghanistan ɗin da Pakistan da kuma raunana fiye da mutane 300. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu yana nazarin ɗaukan wasu matakan ladabtar da Falasɗinawa a saboda ci gaba da tarzoma tsakanin ɓangarorin biyu An ba da belin wanda ya taɓa zama shugaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a John Ashe a kan dala miliyan ɗaya kuma an yi masa ɗaurin talala bisa zargin karɓar hanci da rashin biyan haraji. To sai a jira a cikin cikakkun labaran. Sojojin Najeriya da ma 'yan sanda sun yi tarurruka a Maiduguri a kan yaƙi da Boko Haram. mun samu kanmu cikin wannan hali na yakin wannan mutane yan ta'adda amma muna tabbatar mu yan Najeriya cewa soja suna kokarin su na tabbatar cewa wannan abun ya kawo ƙarshe. wani dan siyasa amurka na ganin cewa 'yan afirka ba su iya mulki ba ko kuma sai iya satar kudin al'umma mai magana da yawun masana ya faɗa mana akwai ƙanshin gaskiya wajen cewa ba mu iya shugabanci akwai ƙanshin gaskiya cewa mun samu shugabanni a wurare daban-daban a afirka wanda suka yi ɓanna To shi ma za mu ji a cikin shirin amma kafin sannan sai mun sha labaran duniya sannan kar a manta akwai shirin mu na tsaka mai wuya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Jiya Litinin aka yi girgizar ƙasa mai ƙarfi a arewacin ƙasar Afghanistan. Ta girgiza Kabul babban birnin ƙasar kuma aka ji ɗuriyar ta har a ƙasashen Pakistan da India. Hukumomin kiwon lafiya a ƙasa sun tabbatar da mutuwar mutane shida kuma kusan mutane saba'in ne suka ji rauni a lardin Nagarta. A lardin Kunduz kuma daraktan harkokin ilimin yankin ya faɗa wa muryar Amurka cewa yara 'yan makaranta guda goma sha biyu ne suka mutu a Taktar yayin da 35 suka ji rauni. A ƙasar Pakistan kuma akalla mutane 40 ne suka mutu fiye da 300 kuma suka ji rauni. yawancinsu a lardin Kaiba da ke kan iyakar ƙasar da Afghanistan. Rahotanni sun kuma bayyana cewa gine-gine sun yi tangaɗi a New Delhi babban birnin ƙasar India, al'amarin da ya tilastawa ma'aikata arcewa zuwa tituna. Wannan girgizar ƙasa ta auku ne watanni shida ba mummunar girgizar da ta auku a ƙasar Nepal ta kashe dubban mutane da lalata dubban gidaje. a halin da ake ciki kuma ana tayin tayin taimakawa daga kasashe da kungiyoyin kasa da kasa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban ya ce hukumomi suna shirye-shiryen marawa ayyukan farfadowa a kasashen afghanistan da pakistan a nan birnin washington kuma mai magana da yawon fadar shugaban amurka ta white house jos ane ya ce amurka a shirye take ta taimakawa gwamnatocin afghanistan da pakistan prime minister india narendra modi ya buga wa shugaban afghanistan ashraf gani wayan tarho ya masa tayin taimako daga kasar india Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu yana nazarin soke 'yanci da kuma izinin yin tafiya da wasu abubuwa wa Falasɗinawa da suke zaune a gabashin birnin Kudus domin mai da martani ga ci gaba da tarzoma tsakanin Falasɗinawa da jami'an tsaron Isra'ila. jiya litinin jami'an isra'ila suka ce mr netanyahu ya ba da umarnin a yi nazarin manufofi da suka baiwa falasɗinawa da suke zaune a gabashin birnin kudus na wasu abubuwan more rayuwa da kuma damar kaiwa da komowa babu tsangwama a cikin isra'ila yanci ko kuma damar da falasinawa suke ta zaune a gabar yammacin kogin jordan da isra'ila ta mamaye ba su samu ba tun lokacin da aka fara yin arangamomi tsakanin bangarorin biyu a watan jiya jami'an tsaron isra'ila sun kashe falasina 51 ciki har da 30 da isra'ila ta ce sun kai wa yahudawa hare-hare 'yan isra'ila guda goma ne aka kashe yawancinsu ta hanyar suka da wuka ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An ba da belin wanda ya taɓa zama shugaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya John Ashe daga wani gidan yarin birnin New York. Ana zargin Mr. Ashe da laifin cewa yana da hannu a wani shirin cin hanci a Majalisar Ɗinkin Duniya. Jiya Litinin lauyoyin gwamnati suka ce akwai yiwuwar a caji Mr. Ashe da aikata wasu ƙarin laifuffuka. An dai ba da belinsa bisa dala miliyan ɗaya da kuma yi masa ɗaurin talala. Tuni dama aka caji Mr. Ashe da aka aikata laifuffuka guda biyu na yin zamban haraji, to amma lauyoyi ba su caje shi da cin hanci ba a saboda yiwuwar kila yana da kariyar diflomasiyya. Lauyoyi suna zargin John Ashe tsohon jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya a Antigua da Barbados da laifin karɓar cin hancin dala miliyan ɗaya domin ya inganta muradu ko kuma begen 'yan kasuwa 'yan China. Haka kuma sun yi zargin cewa bai biya harajin cin hancin da ya karɓa ba. Haka kuma ana zargin rikakken attajirin na yankin Macau na kasar China wanda ya yi fice wajen sayar da gidaje Lapsang wanda kuma ake kira David Naik da wasu mutum uku. A watan jiya aka kama shi Langseng ɗin bisa wasu caje-caje na daban. Daga baya kuma aka yi masa ɗaurin talala da ba da belinsa a kan dala miliyan hamsin. jiya litinin dubban bakin haure daga kasashen gabas ta tsakiya da suke arcewa yaƙe-yaƙe da fatara suka ci gaba da bi ta yankin balkans akan hanyarsu ta zuwa kasashen yammacin turai a yayin da shugabannin kungiyar kasashen turai suke ta yarba gumi wajen ganin yadda za a kauce bala'in jin kai domin lokacin tsananin sanyi yana karatowa a cikin sauri a ranar lahadi shugaban kungiyar eu suka yi taro a karo na biyar domin tunkarar wannan rikici shugabannin kungiyar kasashen turai sun cimma daidaituwa kan fadada cibiyoyin karbar baki a kasar girka domin a samu sukunin baiwa ƙarin baƙin haure dubu ɗari wurin sauka To amma kuma shugabannin kungiyar sun kasa magance sabanin da ke tsakaninsu da gwamnatoci da suke dokin taimakawa wajen tunkarar rikicin da kuma waɗanda suke ɗari-ɗarin baiwa bakin hauren mafaka na tsawon lokaci. Ƙungiyar ƙasa da ƙasa da ke nazarin ƙaura ko kuma gudun hijira ta ce a bana fiye da bakin haure da 'yan gudun hijira 680 daga ƙasashen gabas ta tsakiya da nahiyar Afirka da kuma Asiya ne suka tsallaka zuwa Turai ta kan teku. Labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. VOA. Yau Talata ake sa ran shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya zai tashi zuwa taron gamayyar kasashen Afirka da kuma Indiya karo na uku a Delhi. Game da lamarin bunƙasa tattalin arzikin nahiyoyin guda biyu domin shawo kan matsalolin ayyukan ta'addanci da fatara. A yayin da kuma sojojin Najeriya da 'yan sanda ma suka yi tarurruka a Maiduguri akan nasarar da suke samu a yaƙi da 'yan Boko Haram. Wakilin Haruna Dauda biyu gare ka. hafsan sojojin mayakan ƙasa na najeriya wato laftana kanar tukur baratai ya ce suna da yakinin cewa the nigerian army in conjunction with other security agencies has reached a very important stage janar buratere wanda tiyata kwamanda mai lura da shiyar arewa maso gabacin kasar na operation lafiya dole wato major janar ishewa abubakar ya wakilta we will to engage and mop them up until they are ya ce za mu ci gaba da yakar su har sai mun gama da su mun kuma shafe su a baya kasa muna da yakinin cewa za mu kai da gaci cikin wannan wa'adi da shugaban ƙasa ya ɗebar mana shi ma dai daraktan hulɗa da jama'a na rundunar tsaron ƙasar kanar rabi abubakar ya mini ƙarin haske kan taron nasu yana da ainihin masaba da shi ogamu to army staff general brotai wanda yana ba da kokari kan ainihin training da kuma sanin makaman aiki mun san cewa yanzu muna cikin halin a ganin kayi mun samu kanmu cikin wannan hali na yakin wannan mutane yan ta'adda amma muna tabbatar mu yan Najeriya cewa soja suna kokarin su ta kara mana hakuri a kara mana ba mu ainihin karin gwiwa mutane kan su tsoro ba mu labari domin mu ainihin dukashe wannan mutane wanda suka addabi a kasan mu konar bakin wake wani abu ne wanda ainihin yakin sun kuro wani abu ne wanda koda kasashe ma da suka ci gaba bayan sun gama da yan ta'adda za ka ga cewa wannan abubuwa suna dan wakana lokaci zuwa lokaci muna nan ma ya kawo karin mu mu ga cewa ainihin durkushe su to kanar ko menene gaskiyan batun da ake na cewa sojojin najeriya sun hayan wasu sojoji daga kasashen ƙetare maganar cewa muna amfani da wasu wasu mutane kuma wasu tura kuma wasu mukamcin su to wannan ba gaskiya bane ba najeriyan soja suna kokarin su kuma wannan yaki muke yin shi kuma za mu ci gaba da yin shi Allah da kuma na san duk in najeriya sun cewa muna ci gaba da wannan abun kuma mun ci nasara su ma rundunar yan sandan najeriya a ƙarƙashin jagorancin mataimakin speto general ɗin yan sandan ƙasar na shiyar bauchi alg tunde ogun sakin sun gudanar da wani taro a garin Maiduguri wanda suka jaddada irin nasarorin da suka ce suna samu. ya ce sanin kowa ne cewa waɗannan 'yan ta'adda yanzu haka suna guduwa kuma suna yin abin da suke yi ne saboda sun san cewa ƙarshen su ya zo muna neman haɗin kan jama'a wajen ba da bayanai inda waɗannan 'yan ta'adda suke don mu kakkaɗe su a bayan ƙasa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya. Tarbiya na zama To Allah ya kyauta wani ɗan siyasa a Amurka na ganin cewa 'yan Afirka ba su iya mulki ba sai sace-sacen kudaden al'ummar su har yana gani ya kamata ma a sake musu mulkin mallaka. Mun waiwayi masana hulɗar siyasar duniya Malam Isiyaku Alhassan kauran mata na kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna inda ya fara da cewa. ita wannan magana magana ce da daddiya eh, ko kafin shi wanda ya wannan magana ta kwana-kwanan nan muna da masaniya cewa da yawa daga cikin turawa ba su ɗauke mu mutane ba akwai wanda suke ganin cewa bakin fata kamata ya ci gaba da zama bawa magana tana da harshe akwai ƙanshin gaskiya wajen cewa ba mu iya shugabanci akwai ƙanshin gaskiya cewa mun samu shugabanni a wurare daban-daban a afirka wanda suka yi ɓanna suka kwashe dukiya suka je suka kai ta turai suka juge Tura wannan suna amfani da mu da 'yan afirka suka je suka tara a turai ana amfani da ita wajen gina turai suna samun bunƙasa arziki da ci gaba da walwala ainihin eh, afirkan tana fama da talauci. Eh, to amma mulkin mallaka in an ba da yanci ba jin daɗi ba ne nake gani na ƙasa? yasa na ce maka magana ta da harshen da mu kamar yadda na faɗi a wurare daban-daban a afirka har da ita kanta ƙasar tamu ta najeriya an samu iri-irin waɗannan ko kwana-kwanan nan ana magana akan mutanen da suka kwashi kuɗaɗe suka fita da su waje to a wani ɓangare kuma eh, mutum ya ce wai da an mai da mu mulkin mallaka to ko dai bai san tarihi ba Mm. ko kuma abin da suka saba ne na jure tarihi a mai da kanshi ƙasa. To kamar ya. Saboda ai mulkin mallakan ba alheri bane ga Afirka kuma ba taimakon mutanen Afirka suka yi ba waɗanda su iyayensu da kakanninsu da kakannin kakanninsu da suka zo Afirka sun zo ne domin su kama bayi su kama ƙasa su sace dukiyarta su yi amfani da dukiyar wajen gina al'ummarsu. Lokacin da ya zama dole ne gare su bar Afirka domin mutane sun waye da za su tafi su sun yi ta kokari a wurare daban-daban a afirka su samu mutanen da ba su san abin da suke yi ba wanda tunaninsu ya riga ya koma na turawa su aka dasa a shugabanci su ne suka ci gaba da abin da turawan suka fara yi na sace dukiya al'umma suna tafiya da ita muna da wani irin tunani na cewa duk wanda aka zaɓa shugaba wai ba dama wani ya zo ya ce to gashi yadda ake tafiyar da al'amura an yi kuskure a wuri kaza a gyara zan maka misali da munan jihar mu ta Kaduna yanayi na tunanin an yi ba daidai ba an yi almundahana an yi wane ne wannan rurumar ta sa mutane suka yi yunkuri suka nemi kawo canji da aka samu canjin maimakon mutane su tsaya su ci gaba da sa ido su tabbatar da abubuwan da ake yi yayi daidai da abinda suke bukata sai kowa je ya kwanta ana ganin ai an samu wani mai ceton al'umma wanda ya iya ya sani ba wanda ya isa ba wanda zai gaya mashi ga kuskure hanyar da yake bi ba hanyar da ta dace da al'umma ba sannan in ka fito ka ce ga gyara sai mutane su yi maka sha su ce kai makiyin gwamnati ne don me zaka ce an yi kuskure a jihar Kaduna kenan banda Kaduna akwai wurare Katsina zaka ji labari Adamawa zaka ji labari Borno Zamfara kusan ko ina musamman munan arewa To sai a tara a shirinmu na hantsi an in Allah ya kai mu za a ji karshen wannan hira da Ishaka Alhassan kauran mata na kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna kar a manta ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a DC. Tsaka mai wuya. kai munan Sokoto muna da kwararrun 'yan siyasa waɗanda za su taimaka ma siyasar APC ta tashi tsaye ta yi ƙarfi saboda haka muna ganin cewa ba a yi masakkwatawa adalci ba janar buhari bai yi ma masakkwatawa da suka bi shi bai musu adalci ba ko da aisha tana ma'aikaciyar gwamnati tunda tana da amana tana da mutunci tana ta san harkar tattalin arzikin kasa tunda shine ta karanta economics shi yasa janar buhari ya dauko fashola daga lagos shi yasa ya dauko abinci daga rivers duk waɗannan ba yan siyasa bane me yasa bai dauko wasu daban ba jama'a barkanku da wannan lokaci barkan da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya wannan matar ba za mu goyi bayan ta ba saboda na gaya ma cewa in yanzu kacce ta gwada ma mutum dan apc guda cikin jihar nan ba ta iya gwada ma sa'an nan kuma lokal gaman ɗinta guda da mai girma gwamna sunana aminu sidi da ka sharhi game da ita ba su san kowa aisha ba aisha ta wuce a ce ba ta bada gudunmawa ba wanda gudunmawa da ta ba su wasa kwata mu shahidai muke mun sani sun sani wa'in da aka ba sun sani to na zaido bala kofa sabuwa birnin kebbi shugaban kungiyar murya talakawa na kasa to alhamdulillahi mu dai nan jihar kebbi gaskiya ba mu da korafi saboda wanda an ka ɗauko abubakar malamai san gogagge na kuma kowa ya san da cewa dan gwagwarmaya na duk abin da buhari ka yi tun farko tare da shi kai kwarai sa'an nan na biyu muna ganin da cewa mutanen gada buhari ya zakulo na kuma waɗanda najeriya ta agaba gare su musamman ma mu 'yan ƙungiyar mure talakawa da an ka ɗauko ɗan gwagwarmaya kuma ɗan ƙungiyarmu mu barista solomon da long an kasa ya cikin waɗannan ministoci to a cikin makon nan watakila yau ko gobe aisha abubakar wacce aka gabatar da sunanta a matsayin minista daga jihar sokoto za ta bayyana a gaban 'yan majalisar dattawa na najeriya domin a tantance ta za a tuna cewa lokacin da rigima ta barke a kanta da wasu irin ta kamar su eh, rotimi amici da amina muhammad kwamitin tabbatar da tarbiyya na majalisar dattawa ya zauna da su ya yi magana da su wanda daga baya aka tantance shi a mecidin da kuma ita amina daga jihar gombe to amma rudami ya biyo bayan na aisha din domin a cikin makon jiya aka ba da rahoton cewa an zauna tsakanin shugaba muhammadu buhari da shi gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal da kuma tsohon gwamna sanata aliyu magatakardawa mako an daddala maganar aisha abubakar din a matsayin cewa za ta zama minista mai wakiltar sokoton wanda aka ce su jigogin siyasar na sokoto sun rungumin aƙidar. sanaka ce an dawo nan sakwato an sake zaunawa da ita da dukkan masu fada a ji a siyasar apc a sakwaton kuma an samu fahimtar juna cewa an yarda da wannan naɗin to amma kuma a daidai lokacin da hakan take faruwa sai ga ɗaya daga cikin sanatocin sakwatan wato sanata ibrahim gobar ya miƙe cikin majalisar dattawa yana miƙa wata sabuwar takardar wai rashin amincewa da ita aisha ɗin domin farautar shi sanata ibrahim gobe din mun ma yi magana da shi ta wayar a kan cewa za mu yi hira da shi kan wannan amma daga ba shi samun shi ya gagara amma dai ya mana alkawarin cewa daga ba zai zo ya mana magana a kan wannan to kafin ibrahim gobe ya zo ya ga mana abin da zai ga mana bari mu koma ga kashi na biyu na muhawarar da muke akan wannan takaddama kan batun aisha abubakar din kun san muna jin muhawara ne a tsakanin honorable abubakar aminu dini rahmat tsohon dan majalisar dokokin jihar sokoto kuma tafi da dogon daji da kuma ibrahim magaji usau idan an zo maganar sarauta a tsaya a yi maganar sarauta in an zo maganar siyasa a tsaya a yi maganar siyasa a daina ɗauko siyasa da sarauta da tafanarsa zai a haɗe muna ita wannan mata da aka sa shin ina take wace ce ita akwai mata dai ana magana ma mata ake son a ɗauka akwai gwaggangin mata wayanda an san su idan lokacin nada minista ya yi sai ka ga an biyo ta zana an ɗauko ko ɗiyan sarauta ko ɗiyan wani wantu ko abokin wani sai a ɗauke shi a bashi minista mu 'yan siyasa mu da waɗanda suka bauta mu siyasa mun yi turin motar banza shi janar buhari na nuhin duk waɗannan da suka zanna da shi cikin wannan siyasar dukkan su barayi ne. shi ka turare ne wato abin da ka ya magana wai idan za a sarauta da ba shi shi dan sarauta ai asali sarauta ai siyasa ce idan idan ya karanta tarihin siyasa siyasa tana haɗe da mulki mulki kuma sarakuna aka sani da mulki yanzu wanda ya sauka sanata a sakwata ta tsakiya ai dan irin sarkin musulmi ne sarkin musulmi marigayi shi wannan a amurka dan musulmi shi sanata yi sannan idan aka bibi wanda ya sauka a nan tambawar ai jikan shi Usmanu ne umar da ɗahar tambar sannan idan ya bibi wanda ya sauka daga gwamna yanzu Aliyu Maza take da Wamuku mai girma gwamnan eh, Sokoto na da ai daga gidan Baradin Wamako suke Baradin Wamuku yana cikin majalisar da ke naɗa sarkin musulmi don haka magana cewa magana sarauta ba haɗe shi da siyasa ba ina ganin kila Ibrahim Magaji Gusto yana son shi manta da abin da ake ce siyasa da mulki na farko kenan sannan na biyu da ni ne eh, eh, eh, shugaba buhari sai ya min tambayan nan ko ce min bai mutu adalci ba amma adalci duk da yi ƙasa ta daɗe walce ƙasa tana cikin bala'i ƙasa ana neman ceto ya ce shi zai tsoko technocrats ya ce zai tsoko daga 'yan siyasa zai cikin jam'iyyar apc zai tsoko cikin jam'iyyar pdp a ko ina haka idan ya san kana da amana ya san kana da kawazuccin sun kasa ya san za ka taimaka domin shi sauke nauyin da aka suka shi yadda zai ɗauko shi. Shi yasa Janar Buhari ya ɗauko fashola daga Lagos don shi don shi ya ko iyawa Lagos shi yasa ya ɗauko Amechi daga Rivers shi yasa ya ɗauko Clark daga daga abin nan duk waɗannan ba 'yan siyasa ba ne me yasa bai ɗauko wasu daban ba to ai akwai da ba su ba to da ai ayyaba da ni ne Janar Buhari sai ka tambaye sai ka tambaye ni to ba ni ne Janar Buhari ba wannan sai ka tambaye Janar Buhari me yasa me ɗauko? sai mu abin da ke faruwa irin abin da ke faruwa a Sokoto ana ɗauko mana mutane waɗanda ba su da alaka da siyasa ba su san alaka ba ba su san zahinta ba ko su yi ko kasu yi ko siyasa ta ci ko ka ta ci su dai suna da Alhaji Brian Sawari ina zuwa kasan kasan ba Sokoto kaɗai kaga mutanen gombe suna da eh, eh, ina zuwa ina zuwa ina zuwa da tukuna eh, akwai alama cewa an ta wa mata tsaye matan da musamman matan arewa da aka sa cikin wannan tsarin ministoci din kaga an yi rikici kan amina muhammad ko yar kaduna ce ko yar gombe ce aka zo ehm, kaduna ana maganar zainab ahmed Eh, yar uwar rufa ce ko ba yar uwar shi ba wa ya kawo ta da sauransu amma maza ma kamar a adama wannan tsohon shugaban alhazai na najeriya ah, muhammad musa bello shi ma yana da matsala eh, amma idan ka duba galibin waɗanda mutane kwararru ne amma ba 'yan siyasa ba ne yanzu abin da ke sanya tambaka shin me ya fi kamata a baiwa ah, fifiko siyasa ko kuma kwarewar mutum na iya gudanar da aikin da ake so yi Wato da siyasa a siyasa idan ana magana siyasa ana diba kwararre ana diba kwararre a cikin siyasa sai in babu kwararre a cikin siyasa zan na aje a neman wani wanda ke waje. Amma idan a cikin siyasan nan don idan siyasa janar buhari ba taimaka mashi aka yi da kwararru suka taimaka mai aka yi kamfen da menene da dukiya da komi aka je aka ci zaɓe ba na idan jam'iyyar apc ta mutu a sokoto to me ke faruwa za ki zaɓe hmm. ai magana ce eh, ta dole ne dole ne ya zama to siyasa dole ne zama to siyasa Alhaji Abubakar bari ya gama bari ya gama ina zuwa ci gaba Alhaji Ibrahim shi honorable ya san cewa bai ta zama jinsa haka kawai ya tare majalisa bai kashe kudin sa ba bai cewa bai wa'anda da yake magana ba sun tafi majalisa ko sun tafi sanad ba su kashe kudin su ba ai ba ai zuwa ai cin zabe sai ka kashe kudin ka in ba kashe kuɗi ba jama'a ba za su zaɓe ka ba. Eh, Alhaji Abubakar eh, ina zuwa Alhaji Ibrahim. gani a cikin Sokoto akwai ƙwararru maza akwai ƙwararru mata wa'anda idan za a aza su bisa jeli na rashin cin hanci da rashawa da menene to za su yi skelin za su wuce yanzu ka yanzu kai Alhaji Ibrahim bari in tambaye ka mana ina zuwa bari in tambaye ka yanzu da yake muna magana kan kan Aisha Abubakar yar misali me babban matsalar ka da ita saboda ba yan siyasa bace ko don ba a santa bane ko don tana mace ne na farko na farko Aliyu Aliyu ni ina cikin mutanen da ke ganin cewa sakkwato ya kamata a daina muna ɗauki aza mun gaji haka nan ana ɗaukar mana mutane ana aza mana suna minista su zo babu wani babu wani abin da abin da yasa nake tambaya abin da yasa nake tambaya ka wannan tambaya Alhaji Ibrahim shine saboda wannan wannan shine karon ina zuwa ina zuwa na ce maka ka aji hankalinka mu yi magana tukuna mana saurare ni ka ji yawa abin da yasa nake maka wannan tambaya wannan kusan shine karo na farko da aka ɗauki mace aka tura ta da sunan ta je ta wakilci minista daga sokoto na ɗaya kenan na biyu ah, na ji mutanen sokoto wasu mutanen sokoto suna cewa bai kamata wai wuri irin mai sokoto kamar mai addini mai tarihi mai asali cibiyar daular usmaniya a ce mace ce take wakiltar wannan jiha din ba kana cikin masu wannan ra'ayi ne don kawai tana mace? Ni ba na cikin ra'ayin wai cewa ba dole ne wai ba a sa mace ba ni abin da an magana ta in mace za a sa to a nemi mace cikin waɗanda suka bauta ma APC ko CPC ko ANPP waɗanda ar ana an an aka aza su bisa skeli an san cewa ba su cikin waɗannan mutane a ba su mm. mutane maza a ka cancanta waɗanda an san aka masu gaskiya ne to ina ba ko yaushe wani ya ɗauko wani ya aza ba mu 'yan siyasa muna cikin matsala haka muka aka yi shekarun baya ministan da aka yi baya bai san ma akwai yan siyasa ba tambayar ma da sanin taimakon cewa shi ba dan siyasa bane saboda haka bai taba damuwa da siyasar Sokoto ba siyasar ta sun lalace haka shekarun baya haka yake tafiya yanzu ma haka zai faru nan gaba kenan za ka zo Sokoto kenan ka iske APC mata badi saboda babu wanda ke maka siyasar to ina zuwa ina zuwa Alhaji Ibrahim ina zuwa Alhaji me kake cewa Alhaji Abubakar ina zuwa in tambaye shi lokacin da ya zo shiga siyasa eh ya yi har ciyaman na karamar hukuma ina ji eh, idan ban manta ba ai ba shi dan siyasa bane tsagaro an ɗauko shi ne saboda an ga cancanta aka ce shi zo aka ɗaga shi a cikin mutane har ya zama abin da zo ya rika siyasa da ya rika ta ni kai na nan ina rajistra na kotu ni da kai na na ba aiki saboda mutane na suna da buƙatar in zo in wakilce su a majalisa na ba aikin da zo na zama ɗan siyasa yau shekara tun 1987 na ba rajistra na kotu na shiga siyasa har yanzu siyasa nake sannan kuma ban bari bakin wuta mutu a hannuna ba ta haka ni ban tsoki ko da aisha tana ma'aikaciyar gwamnati tun tana da amana tana da mutunci tana ta san harkar tattalin arzikin kasa tunda shi ta karanta economics amma amma Alhaji Abubakar bari in tambaye ka Alhaji Abubakar bari in tambaye ka wani abu eh. Eh, fi sabilillahi lokaci ne na eh, lokaci ne muke na cikin siyasa akwai mutane da yawa da suke zargin Buhari da cewa na farko ya zaɓi mutanen nan bai tuntubi mutanen da suka taimake shi yayin wannan siyasa ya samu nasara ba bai tuntubi gwamnoni ba bai tuntubi yan majalisa ba watakila ya tuntubi wasu da yake son ya tuntuba amma mutanen da ya zaro ya musu ministocin akwai alamun cewa shi ne ko mutanen makarabansa da ke tare da shi suka zaro mutanen suka kawo aka ba da sunayensu ashe ba ganin buhari ya yi ba haka abin shi ba na jali to bari mu ja birki a nan kan wannan muhara da muke saro sai zuwa makon gobe kafin mu ga abin da zai faru a cikin majalisar dattawa game da shanin ta aisha abubakar din yanzu muna gode su baƙi namu wani abubakar aminu dini rahama tafi da dogon daji da shi alhaji ibrahim magaji gusau da kuma musamman wakilin mu murtala farukun san yana da ya taimaka aka shirya wannan hira ni ne aliyu mustapha sakoto daga washington to sai kuma mu je ga takaitattun labarai kafin mu karkare shirin nan aka yi girgizar ƙasa mai karfi a arewacin ƙasar afghanistan ta girgiza kabul babban birnin ƙasar kuma aka ji ta hara a kasashen pakistan da india hukumomi sun tabbatar da mutane shida kuma kusan mutane saba'in sun ji rauni a lardin kunduz kuma an tabbatar da mutuwar yara 'yan makaranta goma sha biyu a taktar yayin da talatin da biyar suka ji rauni a pakistan mutane arba'in ne suka mutu fiye da ɗari uku kuma suka ji rauni yawancinsu a lardin Kaiba da ke kan iyakar ƙasar da Afghanistan. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu yana nazarin soke 'yanci ko kuma izinin yin tafiya da wasu abubuwa wa falastinawa da suke zaune a gabashin birnin Kudus domin mai da matani ga ci gaba da tarzoma tsakanin Falasɗinawa da jami'an tsaron Isra'ila. 'Yanci ko kuma damar da Falasɗinawan da suke zaune a gabar yammacin kogin Jordan da Isra'ilan ta mamaye ba su samu ba ko kuma ba su da su. Jiya Litinin dubban bakin haure daga kasashen gabas ta tsakiya da suke acewa yaƙe-yaƙe da fatara suka ci gaba da bi ta yankin Balkans akan hanyarsu ta zuwa kasashen yammacin Turai a yayin da shugabannin kungiyar kasashen Turai din suke yarba gumi wajen ganin yadda za a kaucewa bala'in jin kai domin lokacin tsananin sanyi yana karatowa cikin sauri. A ranar Lahadi, shugabannin kungiyar EU din suka yi taro a karo na biyar domin tankarar wannan rikici. To da takaitattun labaran kuma shirin nan ya kammala sai an jima da hantsi za mu sake dawa idan Allah ya yarda. a madadin jummai ali da ta taya ni gabatarwa sai kuma wanda ya jagoranci shirin cibahiro diodone sai kuma injiniyan muneo jan ellison ni usman kabara a birnin washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. السلام This program has come to you from the Voice of America, Washington.